Duk da dokar lafiyar iyali da ya ba mata izini tsarin iyali, wa'ansu al'adu suna hana hakan faruwa a wani wuraren. Kamar yadda Valentine Lumbunga, shugaban ONG Marie Stop International, yake ba mu ƙarin bayani. Euh, Muna aiki ne ta hanyoyi daban-daban. Akwai wata hanyar da muke kira likitar tafi da gidanka. Tawagogi ne da ke kumshe da mata masu karbar aihuwa da ke zuwa cikin garuruwa su baiwa mata magungunan saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa. Shin taya mata suka gane wanga tsari? Muna ganin abin na ta samun karbuwa wata ɓangaren gajeren sarari, matsakaici da kuma dogon sarari wanda muke baiwa mata shawarar su riƙa yi domin shine mafi inganci. A cikin wasu yankuna akwai cikas dangane ne da al'adu fiye da wasu da kuma yadda ake gabatar da sakon ina iya ce muku wannan tsari ya samu karbuwa a jihohi kamar tawa da kuma maradi amma da sauran aiki a jihar tilibiri ta wani irin hanya ne al'umma ke samun wannan tsari Akwai gidajen likita, ɗakunan shan magani, akwai kuma mata masu karɓar aihuwa da ke aiki a yamai da maraɗi. Abubuwan su ne implant na lakawa ga jiki, allurai da sauransu masu wa'adin watanni uku da kuma ake sabuntawa bayan duk watanni uku. Mun gano cewa a cikin wa'ansu jihohi mata ba sa samun wanga tsarin. la première question Tambayar farko da ake yi wa mace matashiya idan ta zo likita neman magungunan saka sarari ita ce ta sanin ko tana da aure. Muna aiki kafada da kafada tare da wasu mutane masu hulɗa da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu domin fuskantar wannan kalubale mai alaka da al'adu. Wani lokaci kuma matsala ce ta rashin sanin ko dokar lahiyar iyali ta baiwa kowa damar yin tsarin iyali ba tare da la'akari da shekaru, aure ko hali ba. A wani lokacin sai da izinin mazan nasu ne mata suke tsarin iyali. Wannan zancen akwai shi, amma kamar yadda doka ta tanada mace ce ke da zaɓi, lamari ne mai ɗaukar hankali, amma na san a Nijar doka ta ce idan za a yi tsarin iyali, ba tilas ba ne sai da amincewar miji, ba zancen kusantar miji dangane da wannan mataki ba ne, zance ne da ke duba lahiyar mace.